Saka mai wuya. Dr. Nasiru Yusuf Gawuna shi ne halattaccen zababben gwamna a jihar Kano. To, da muka ji dai mun ce illahi wa ina ilaihi raji'una. Saboda abun ya zo mana cikin wani yanayi na mamaki da rarrabi da kuma ta mana da hankali domin ba mu taɓa fara wannan ɗanyen hukunci zai kasance a kanmu ba. To lokacin da muka ji wannan hukunci sai muka sa goshinmu a ƙasa. muka ce Allah mun gode maka domin ba yin mu bane ba bara mu bace ba wayan mu bane ba ko alƙali da ta ce ba ta tsiri ta ce wai na bogi ne ai ba ta da hurumi ita alƙali ya ce abin da yake gaban ta ya kamata ta hukunci da shi wane ne ba ta hurumin ta ibi a wani ce ba ta da kyau ita ce za ta gane mai kyau ko da kyau Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya wanda yau zamu buɗe shi tare da bada hakuri ga mutanen jihar Plateau saboda zamu jingine shirin da muka fara kan wannan jiha din da kokarin ta ne neman zaman lafiya shirin da muka fara a ranar Talata da ta gabata dole mu dawo da sabon lamarin da ya faru a jihar Kano wanda ya girgiza siyasar wannan jiha ɗin wato na maganar hukuncin nan da kotun zaɓe ta zartar a makon da ya gabata inda ta ce abba gida gida wato gwamnan jam'iyyar npp na jihar kano din abba yusuf kabir ba shi ne gwamnan jihar kano ba ta janye shi saboda ta ce ɗan takarar jam'iyyar apc nasiru gawuna tsohon mataimakin gwamna a ƙarƙashin ganduje na jam'iyyar apc shine ya lashe zaben nan da aka yi ran 18 ga watan maris na wannan shekara da muke ciki. To wannan hukuncin da kotun nan ta yanke ya girgiza mutane ta hanyoyi daban-daban ta bangaren ANPP dai an ga fushi na tashin hankali har da barazana iri-iri sannan daga bangaren su 'yan jam'iyyar APC da suka yi nasara tsalle-tsallen murna aka yi ta gani kuma wannan wato fushin da murna din sun fi bayyana a kafofin watsa labarai na sadarwa ta intanet wato social media musamman hada rahotannin da basu da tabbas na cewa wasu ma sun kamu da rashin lafiya har asibiti suka kwanta saboda yadda wannan hukunci din ya girgiza su. Nasiru minista daga nan jihar Kano. Gaskiya dai ni ban yi mamaki ba bisa la'akari da su lauyoyi abin da suka wa da kotu na hujjoji shi kusan tai amfanin yanke wannan hukunci. Gaskiya ni hukuncin yamin daidai. Sunana Abdulaziz Nasir. Gaskiya wannan hukunci hukunci bai mana daɗi ba bisa la'akari da hujjoji da aka gabatar bisa wannan zaɓe na jihar Kano bisa APC da na NPP. to don yin muhawara akan wannan hukunci da ya jawo cece kuce wakilin manajan kano da muhammadu ibrahim kuri ya gayyato mana manyan 'yan siyasar guda biyu da suka hada da shi kansa shugaban jam'iyyar 'yan na jihar kano din alhaji hashimu suleiman dugurawa da kuma gogaggen dan siyasa ɗaya na jam'iyyar apc kuma tsohon kwamishinan ma'aikata ko kuma ayyuka na jihar kano a ƙarƙashin gwamnatin ganduje ina muku maganar muntari ishak ya kasai. ba tare da bata lokaci ba malamai mu je. zan fara da kai hashimu dugurawa a ranar talata nan da ta gabata ko laraba an yanke hukunci kotun sauran ƙaurafin zaɓe kuma a hukuncin da ta yake bayan dajiya da tsifa da ta yi akan wasu ƙuri'u ta ce wato nasir yusuf gawuna na jam'iyyar apc shine ya ci zaben gwamnan da aka yi ranar 18 ga watan maris da ya gabata yaya a jam'iyyar nnpp ya kuka ji da wannan hukunci na jam'iyyar na kotun sauran ƙorafin zaɓe to da muka ji dai mun ce illahi wa ina ilaihi raji'una saboda abun ya zo mana cikin wani yanayi na mamaki da tararrabi da kuma ta mana da hankali domin ba mu taɓa ran wannan ɗanyen hukunci zai kasance a kanmu ba domin ita demokuraɗiyya kullum tana duba lamba tana duba yawan wakilci to wannan nasara da muke da ita ta sanatoci guda biyu cikin guda uku yan majalisar tarayya goma sha takwas cikin guda ashirin da hudu yan majalisar guda ashirin da cikin guda arba'in sai muke ganin da kuma tarin ƙura da muka samu ta haura miliyan guda wani ne tarihin najeriya da aka zaɓi 2023 wani gwamnati da zaɓi ƙura miliyan guda ma tara ta haura sai muka ji an ce wai mu da muke da wannan lambar mu ne ma yanzu muka rasa wanda shi ƙasar mu shi aka ba kaga dole abin zai zo mana cikin bazata da mamaki kuka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shikenan uh, honorable mutari shak uh, ya kuka ji da kotun sauraron korafin zaɓe ta ce uh, nasiru su gauna na jam'iyyar ku ne ya sami nasara bayan da aka sake bitar ƙuri'un da aka kada a wancan zaɓe to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu alaihi nabiyil karim da farko dai mun yi wa Allah godiya mun kuma sa goshin mu a ƙasa mun yi sujjada wacce dama Allah Ubangiji subhanahu wataala ya ce idan ya ma wata baiwa da ni'ima to kai masa godiya ya ce kuma in ka gode masa sai ya ƙara maka to lokacin da muka ji wannan hukunci sai muka sa goshin mu a ƙasa muka ce Allah mun gode maka domin ba yin mu bane ba dabarar mu bace ba wayan mu bane ba hujjoji ne da Allah ya nufa muka gano muka fahimce su muka zakulo su muka gabatar wa kotu kotu kuma ta duba ta gamsu wanda su jam'iyyar adawa wanda suke gwamnati ta NNPP suka kasa kare abubuwan da muka kalubalance su a kai wannan abin ya saka mai girma wato ita alkaliya wacce ta shugabanci wannan zama ta yanke wannan hukunci ta tabbatar da cewa in ka ɗebe ƙuri'u dubu ɗari da sittin da biyar da wani abu akan kuri'un da aka ce sun samu wannan wannan kuri'un an gano su na bogi ne ba tabbaci ba su da ba su bi ka'ida ba wajen sa su a cikin akwati ta tabbatar da cewa wayannan kuri'u haramtattu ne aka kwashe su wannan yasa aka dawo aka tabbatar da cewa Dr. Nasiru Yusuf Gawuna shine halattaccen zababben gwamna a jihar Kano wanda kuma insha Allahu Rabbi nan ba da jimawa ba zai karbi jagoranci Hashiru Suleiman Dugurawa kaji kaji abin da shi muta Isa yake cewa gazawar ku wajen kare waɗancan ƙuri'u da kake cewa ku ne kuka fi yawan ƙuri'u yawan ƙuri'u a Najeriya ma kun an ita alƙaliya ta ce na bogi ne kun kasa karewa ya ce gazawar ku ce wajen ku kare cewa sahihai ne ya jawo muku wannan to na farko mu da ba mu muka ba mu da alhakin karewa ba ne alhakin kare ita ce hukumar zaɓe ko alƙali da ta ce ba ta ɗebi ƙuri'un ta ce wai na bogi ne ai ba ta da ne. ita alƙali ya ce abin da yake gaban ta ya kamata ta hukunci da shi ba abin da yake gaban aina ita aina ita ce a haƙƙuta ne ya ci zaɓe wani ya faɗi ina wane ne ba ta hurumin ta ɗebi a wani ce ba ta da kyau ita ce za ta gane mai kyau ko mara kyau ai kuma zaɓe za ta gane ƙuri'an mai kyau da mara kyau domin shi ɗin ƙasa ai kowa ya wani huruminsa. ita aina irin ita alhakin faɗan wanda ce zaɓe amma alƙali ba shi da hurumin da zai ɗauki ƙura'a wani ya ba wani ko ya ɗebo ƙura'a wani ce ba ta halabba ce ba huruminsa ba ne domin ai ba da ka ke zaune ba duk alƙalai ma'abotan hankali sun yi bayani a kan wannan kai shaida ne shi ma alhaji mutar isa ya kasai a matsayin sa ɗan siyasa ya ji wannan bayani sosai wajen masana shari'a sun ce wannan ba ta da hurumi da hayar da za ta yi ta ce wannan zaɓe inda akwai ƙurƙu da aka gano wanda ba su da kyau a faɗata to sai ta mewa da ainihin ce ba ta daidai ba ta sake dubawa ta faɗi matsaya amma ba ta zai zo amma kuma ai ainihin ɗin jami'anta suna nan da su aka yi ta gwarza shari'a ɗin. to yanzu kana kallon kana da iko tsaye da kana da ikon tambaya ta ai a talabijin aka yi hukunci wa yake da ikon tambaya abin nan ba a sikirin mu ke kallon sa wa yake da iko daga hannu a saurare shi wa yake da iko ya ce a dawo baya bai gane irin ta mata an taba ganin hukunci a talabijin ya zaka ya zaka tafi in amma ai an yi wannan hujjoji ba da hujjojin da kare hujjojin an yi su a zawon shi wajen wata shida a tsakanin lauyoyi bunda ba ai magana ne mun san da cewa za ta iya a mu guda ɗari dubu ɗari da sun da wani abu abun sani ba wadda ta ebe ko mun ganta a talabijin sai mu ce ba mai da ba ba ta gan mu ba inda tana cikin talabijin mu muna zaune a fili inda tana cikin sikirin ai ba za mu tashi ba da wannan sun zuciya da aka yi to mu tare haka sai ka ji ba abin da shi Hashimu Dugurawa ke faɗa cewa a kamar masana shari'a mana cewa ai wannan tsarin da ita kariya ta yi shi shi chairman ina ganin wata saboda shi bai ma fahimci me tsarin mulki na ƙasa ba ai gaba ɗaya maganar da ake yi dama abin da yake kai mutane su nemi haƙƙi a harkar zaɓe magana ce ta hukumar zaɓe harkar nan an karkare ta wata shida aka yi tun daga farkon ranar da muka shigar da ƙara sai da aka rubuta wa jam'iyyar NPP da mai girma Abba Kabiru Yusuf aka rubuta masa takarda cewa gafa jam'iyyar apc tana kalubalantar nasarar da ka samu gafa jam'iyyar apc tana kalubalantar nasarar da jam'iyyar npp ta samu akan dalilai kaza kaza kaza kararrakin nan da muka shigar abubuwa guda uku muka shigar muka kuka a kai na farko dai rashin cancantar ma shi kansa wato dan takarar jam'iyyar npp abba kabiru yusuf ya zama dan takara domin an baka bi ka'ida ba ta tsarin mulkin ƙasa. na ka zama ɗan takara wannan yana da dama hukumar zaɓe ita kotu tana da dama in ta tabbatar da haka ta soke zaben ka ta karɓe ta ba wanda take ganin shine ya zo na biyu haka kuma ɗaya daga cikin wannan takardar kenan na biyu kuma mun kalubalanci yawan wayannan ƙuri'u da suka samu wayannan ƙuri'un da suka samu suke maganar miliyan ɗaya da wani abu mun kalubalanta don mun gano akwai ƙuri'un bogi don haka muka zo muka nemi kotu ta bamu dama mu je hukumar zabe a ɗauko akwati bai akwati karamar hukuma bai karamar hukuma a tantance a gano adadin ƙuri'un nan a tabbatar da abin da yake akwai haka ne kukan da muka ko ba haka bane kuma an fara aikin nan tare da jami'an tsaro da wakilan su jam'iyyar na bibi aka fara sai da aka ci rabin ko kuma sama da rabin ma ƙananan hukuma don an yi karamar hukuma ashirin da biyar da wakilansa ake zuwa a tantance wayannan abubuwa aka gano wayannan abubuwa saboda haka su tunda muka yi wannan tsarin mulkin ƙasa sashi na ɗari da saba'in da bakwai da na ɗari da tamanin da biyu ya faɗi ka'idoji da ake a zama ɗan takara ya faɗi ka'idoji da ake yi a tabbatar da ƙuri'a ya faɗi ka'idoji da ake bi a tabbatar da zaɓe sai da haka duk wa'annan ka'idojin an saba su ba bi ka'idar su ba kuma wa'annan ƙuri'u sai da muka je bayan an zaro su an zakulo su sai da muka tabbatar hukumar zaɓe ta tabbatar da su abin da bature yake cewa true certified copy wanda kowanne sai da suka buga masa sam suka sa hannu wa'annan ƙuri'un su muka ɗauko muka kawo kotu sannan muka kawo abin da ake cewa cewa bibas mashin aka kawo shi kotu aka zo aka kantance sannan muka gabatar da shaida wannan wannan eh, ban kaɗe ta ba ah, alhaji mutari haka sai eh, Hashim Dugura duk wannan abubuwan da aka yi haka ne an yi su kuma a gaban lauyoyinku da sauran shaidu misali To a gaishe ku, to nan za mu tsaya yanzu sai mun dawo rana wa yau inda za mu zo mu ci gaba da dubu waɗannan dalilai da ita jam'iyyar APC ta yi amfani da su. Shin kuma an taɓa samun makamancin irin wannan shari'a a lokacin gwamnatin marigayi yar Adua da kuma Muhammadu Buhari? Sannan kuma za a ce hukumar zaɓe ta ƙasa ta amince da sakamakon da aka gabatar ba sa hannu ba rana babu kuma hatimin hukuma ɗin. duk wannan suna cin abubuwan da za mu taba Allah ya kamu rana wato yanzu dai muna son mu gode wasu bakin namu wato alhaji hashimu suleiman dugurawa da kuma alhaji mutari ishaq ya kasai tare da musamman shi wakilin namu mahmud ibrahim kwari da ya haɗa mana wannan muhawara da madadin suruka ne ne ali mustapha sakwato a washington kuta lafiya.